أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان la'ina الرجيم بسم الله rahim. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada african tv channel da muke kawo muku abubuwa da suka shafi ku. abubuwa da suka shafi magungunan gargajiya da magungunan musulunci wasu lokata kuma mukan kawo maka abubuwa da suka shafi addu'o'i da duk wani abin da muke da tabbaci zai amfane ku a yau da ya dan Allah muna son mu kawo muku bayani ne akan istihara so da yawa yakan kasance a mutum yana son yi wani abu amma ya shiga rudani yana tunanin wannan abin alkhairi ne ya yi shi ko ko a'a ba alkhairi ba ne wani lokaci za ga mutum akwai mutane biyu eh, musamman a ce eh, namiji akwai eh, wato 'yan mata biyu da yake son ya aura kowace mutumiyar kirki ce ta cika sharuɗan da ake bukata na ta kasance ma'abociya addini mai kyakkyawan ɗabi'a to amma ya rasa cikin biyu ɗin nan wace ce zai aura to kaga a daidai irin wannan mutum na bukatan ya nemi zaɓi a wurin Allah har wayo ko kuma a ɓangaren wato mace ƙila akwai samari ko mazaje guda biyu da suke neman ta ko uku ko hudu ko wani an makamancin haka amma ta rasa a cikin mazajen nan sun cika sharɗa wato na cewa dukkan dukkansu ma'abota addini amma wanne ne za ta zaɓa ta fitar da shi a matsayin miji wanne ne mafi alkhairi gare ta duniyan ta lahira ta shiga ruɗani ba ta sani ba a takaice abin da nake cewa shine malamai suna cewa ana yin istihara ne ma'ana neman zaɓen Allah ne a lokacin da mutum yake son ya yi wani abu amma kuma wannan abin da yake son ya yi bayan ya yi bincike an gaya masa wato abubuwan eh, amfaninsa da rasan amfaninsa na zahiri to a cikin wayannan abubuwan sai ya ga kowanne yana da amfani kowanne wato abin sun so su zan masa iri ɗaya duk suna da amfani to yana neman ya zaɓi ɗaya akan mafi alkhairi shin ɓangaren wani business ne mutum yake son ya fara wani kasuwanci ne mutum yake fara ko ko a aure ne ko ko wani aiki ne guda biyu yake nema to duka kuma aikin ya san suna da alkhairi babu wani abin da a ciki da za a yi da ya saba ma shari'a to amma yana neman zaɓi a cikin wa'annan abubuwa guda biyu to malamai suna cewa irin wannan lokacin ne mutum yake istihara ma'ana abin da nake so in ce shine abin da sharrin sa ya bayyana karara baka da bukatan ka nemi istihara a kansa ko ko abin da alkhairin sa ya bayyana karara baka da bukata sai ka yi istihara a kansa amma da ya zamana ka samu ka samu ka dan rude baka iya fitar da amfaninsa karara ba da sharrinsa sa kararaba to shine wannan lokacin da ka samu rudanin kake buƙatan ka nemi zaɓi a wurin Allah domin a cikin wayannan abubuwan ya zaɓa ma abin da ya fi zama alkhairi gare ka to kamar yadda muka sani addinin musulunci bai bar mana komai ba a duk wani abin da muka sani eh, akwai haramcinsa to za mu ga akwai kuma abin da ya zo wanda yake shi a wannan bangaren halas ne to addinin musulunci ya halarta mana neman zaɓi a wurin Allah ma'ana istihara ne akwai hadisi da aka ruwaito bari mu mana an jabir radiyallahu an qal daga sahabin manzo Allah jabir Allah ta'ala ya yarda da shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna istiharata fi umuri kullaha yake cewa manzon Allah ya kasance yana sanar da mu istihara ma'ana neman zaɓin a wurin Allah a dukkan al'amuranmu to kuma a wannan hadisin ya kawo mana addu'an da annabi ya sanar da su domin neman zaɓi a wurin Allah kuma wannan addu'an gaskiya mun ba mutane da dama sun yi shi kuma sun ga sun dace an jarabta an gani mu ma mun yi shi mun jarabta mun gani saboda haka jama'a ku amfana da wannan addu'an a farko yadda ake za ka karanta ka yi na tashi kai nafila raka'a biyu eh shine iza hamma ahadukum bil amr falyaraka raka'ataini min ghairi faridatin mutum zai nafila raka'a biyu ba sallan farilla ba nafila ne bayan ya sallame daga wannan nafilan sai ya karanta wannan addu'an ga addu'an zan karanto kuma zan sanya muku rubutun wannan addu'a na istihara a screen na wannan eh, bidiyo din saboda haka ku bi mu ku karanta na screen din yadda yake ku yi shi yadda yake da izinin Allah za a dace bismillahir rahmanir rahim Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la yuqdar wa ta'lamu wa la a'lam wa anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sai ka faɗi buƙatan aure ne kasuwanci ne daga inda aka ce an hazal amr to nan za ka faɗi buƙatan bayan ka faɗi buƙatan sai ka ce khairar li fiddini wa ma'ashi wa bata amri faƙadar huli, wa yassirhu li summa barik lefe. sai kuma ka ci gaba ka ce Allahumma in kunta an na hazal amr sai ka faɗi buƙatan daidai inda aka faɗi amr ɗin nan sai ka faɗi buƙatun sharralli fiddini wa ma'ashi wa ta amri fasarif hu'anni wa sarifni anu wa ƙadirli li khaira haisu kana thumma arnini bi sai ka faɗi buƙatan idan kai wannan istihara din insha Allahu Allah ta'ala zai ma zaɓi mafi alkhairi a cikin waɗannan al'amuran guda biyu malamai suka ce idan kai wannan sallan kai wannan addu'an to duk abin da ya bayyana a zuciyanka kai ji kafi son ka yi kaga cewa ka ci gaba da yinsa to shine mafi alkhairi shine zaɓin da Allah ya ma a da fatan kun amfana da wannan bidiyo idan kun ji daɗi ku danna mana like sannan ku yi sharing saboda sauran jama'a su amfana da irin wa'annan addu'o'i da muke kawo muku da magungunan da muke kawo muku da bayanai kan lafiya da muke kawo muku a wannan channel mai albarka domin samun bidiyon mu ku duba daga kasan wannan wato bidiyon wannan bidiyon za ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu idan ba ku riga kun mana subscriber. ba za ga an rubuta subscribe da jan rubutu sai ku danna wannan kalma ta subscribe sannan sai ku za ga alaman kararrawa ya fito shi ma ku danna shi za ga inda aka sa wato a yi personalizing uh, personalizing ɗinka wato a rika sanar da kai all sai ka danna wannan all ɗin to da zarar mun yi wani sabon bidiyo na ilimtarwa na magungunan gargajiya za a sanar da ku mun gode Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi ku kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullah